لقد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da sake saduwa a wannan tasha tamu mai tarin albarka tashar wisal hausa tv ta yadda muke gabatar da shirye-shirye da dama a cikinta daga cikin shirye-shirye da ake gabatarwa a ciki akwai wannan shirye namu na dausayin sunna wanda a yau ma insha Allahu mun sake dawowa don kawo muku wani shiri mai ƙayatarwa daga cikin shirye-shiryen da muke gabatarwa wannan shiri na dausayin sunna shiri ne da yake bayani akan girmama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ita sanin kanta ita sunnan matu to da haka muke gayyato manya-manyan malamai a wannan fili namu don su zo su baje mana kolin duk abin da ya shafi sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam don mu yi riko da su da haka yau ma insha Allahu mun gayyato wani hamshakin malami daga garin Kaduna wato malam Ahmad Atiq daga garin Kaduna insha Allahu shi ma zai ainihin ba mu abin da ya sawwaka na daga gare shi na daga abin da ya shafi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam malam barka da zuwa ah, barka da assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa wa ah, malam insha Allahu ah, karatunmu na yau matashiyar karatun shine ainihin girmama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce girmama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar me ake nufi da girmama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wala la udwana illa ala zalimin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين baya ka yan uwa masu kallo da sauraronmu a daidai wannan lokaci a wannan gidan tv mai albarka na wisal hausa ina mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu ah, mana usman kamar yadda ka gabatar a farkon wannan shiri maudu'in mu shine ah, wato magana akan girma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, to idan aka ce girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya samo asali ne daga shi kan shi girmama shi wanda ya zo da ita sunnar shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin sunna shi kamar yadda na san an gabatar a shirye-shirye da suka gabata shine eh. duk wani abu da aka nakalto ko aka rawaito daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawa'un na magana ne ko na aiki ne ko na abin da aka yi a gaban shi ya tabbatar ko kuma ma abin da ya shafi siffar shi ta halitta ko kuma ta halaye ta ɗabi'u haka dai to kusan aka ce girmama sunna shi kanshi wannan girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ne ma'abocin sunnar shi yasa malamai suke bayani akan cewa girmama sunna shine cikakken miƙa wuya ga ita wannan sunnar da kuma sallamawa zuwa gare ta da kuma karbanta ba tare da wata tantama ba da risinawa ga duk wani umarni da ita wannan sunnar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo da shi masha Allah wato dai kenan malam kamar yadda ka ambata cewa ganin girman shi mai sunnar shi zai sa ainihin a ƙara girmama sunnar da girman mai sunnar zai sa a ƙara girmama ainihin ita sunnar sosai na malam Allah ya saka da alkhairi da wannan bayani da ka yi. zai yi misali mm. ya zanto cewa misali akwai wasu dalilai ne ko kuma hujjoji da suka zo mana a ƙur'anance ko kuma daga bakin mai sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wayanda suke nuni akan girmama sunnar tasa na'am tabbas ko shakka babu akwai dalilai masu tarin yawa suka nuna wajabcin girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda wasu daga cikin waɗannan dalilan ayoyi ne da suka zo a cikin alkur'ani mai girma wanda Allah subhanahu wata'ala a cikinsu eh. ya bayyana wajabcin wato girmama ita sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma wasu daga cikin dalilan hadithai ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kanshi mai sunna eh shi kanshi ma abocin sunnar kenan wanda shi ma ya bayyana wajabcin girmama ita wannan sunna tashi ah. to amma kafin na malam Usman kafin mu shiga magana akan su kansu dalilan na'am zan so in yi tsokaci ko kuma in yi wata matashiya wadda ita ma tana da alaka da ma'anar girmama sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine kamar yadda muka bayani muka ce girmama sunar manzon sallam shine cikakken miƙa wuya da kuma cikakken sallamawa da risinawa koyi kuma yawa da cikakken koyi da ita sunar manzon sallam din to don haka wannan baya faruwa mm. sai idan abubuwa guda hudu sun samu shine ko kuma guda uku na farko shine kada ya zama an samu wato fito na fito da ita sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din wanda yawanci ana samun wannan fito na fito din ne ko kuma kalubalanta eh, ta hanyar amfani da wasu hanyoyi ko kuma wasu dalilai guda hudu wanda kusan dukkan mutanen duniya waɗannan dalilan su suke rika idan suna so su kalubalanci wani abu ta sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba ma sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yawanci ko da wani abu da ba wani abu in ya zo ma mutum yawanci in zai eh. kalubalance shi to ta hanyar daya daga cikin waɗannan abubuwan guda hudun yake bi ya kalubalance shi wannan wannan abin da yake so eh, wanda ita ma sunan manzon wasallam yawanci waɗanda suka kalubalance ta suka kirsina mata suka karbanta ta eh. hanyar waɗannan abubuwan guda hudu yawanci suke bi si raddin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke karbanta lalle ko masu sauraro za su buƙaci su san wa'annan yawa to da haka abu na farko shine kada mutum ya zama yana kalubalantar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hankalin shi ko kuma mulankan shi ma'ana gundarin tunanin shi kenan ta yadda idan aka zo mai da wani abu daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm. zai sai ya rika kwatanta shi da hankalin shi da tunanin shi shi da yawa ya rika kiyasta shi da hankalin shi da tunanin shi ta yadda idan ya ga wannan abin ya ci karo da sunnar manzo sallam eh. to ba zai karba ba eh. wato idan abin ya ci karo idan sunnar annabi a lokacin ta ci mm. karo da hankalin shi yawa to dan haka ba zai karba ba zai karba ba eh. subhanallah ma'ana shi auren shi mizani shine hankalin shi ba ita sunnar ba subhanallah to kaga wannan kuskure ne to kaga irin wannan sai ma mutum ya yi tunani to idan misali shi hankalin shi bai bayar da Mm. cewa abi sunnar ba kila hankalin wani zai bayar kwarai da gaske to kaga wani hankali za a yi amfani yawa shine tunda hankalin mutane eh, sun bambanta kuma kowa da irin da irin matakin da ya kai wurin tunani eh, da da hangen abubuwa lalle wannan shine zai tuna mun wata magana da Sheikhul Islam yake yi mm. ainihin da hankalin suwa za mu yi amfani hankalin mu'tazilawa ko kuma hankalin shine wa'ancan manyan firak din kuma wannan yana yana tasowa ne yawanci daga mutanen da aka fi sanin su a a cikin ilimi na aƙida da ahalul kalam almutakallimin kenan masu amfani da ilimin mantiki wurin kafa hujja da kafa dalili yawanci daga sun sa wani dalili ya zo to su babban iyari a wurinsu babban mizani a wurinsu shine hankalinsu suna auna abubuwa ne da hankali to wannan fuska ta farko kenan dole mutum ya zama hankalin shi ya sallama shi ga cokat din shi ga baki din shi ga sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh, duk abin da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce koda a hankalinka kana ganin cewa wannan abin ba zai yi ba to dole ka sallama eh mutum ya tuhunci hankalin shi a lokacin ka hankalinka kakka doka cewa ita sunnar ce take da matsala na'am misali za mu ba da misali a gurguje shine kamar irin hadithin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan kuda ya fada a cikin abin shan eh. ko abincin ɗayanku ya dilmiya shi ya eh. shi a cikin wannan abu sannan sai ya cire shi sai ya sha ya ce saboda kuda a hmm. ɗaya daga cikin fuka-fukan shi akwai magani a ɗayan kuma akwai cuta don haka idan ya tsoma shi to wannan maganin zai kashe wannan cutar so da yawa ana samu a wannan zamani sai ka joniya ce haba da Allah eh. wannan ba zai ba ya za a yi kuda da yake tattare da cuta kazanta kawai sai a ce wani mutum mutum ya tsoma kuda a cikin abin shin shi ya sha shi na gani a hankalce wannan bai dace ba to wannan yana daga cikin rashin girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masha ah, Allah sai hanya ta biyu da su masu ainihin kalubalantar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke amfani da ita mm. shine ta hanyar kiyasi wannan kuma yawanci ya fi samuwa ne a cikin waɗanda suke sun yi karatun addini musamman ilimin fiƙihu sun yi nisa a cikin shi hmm. to duk sanda aka kawo musu wani dalili daga cikin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. su kuma a nasu kiyasin suka kiyasta wannan dalilin da ya zo daga sunar manzon Allah sallallahu sai suka ga ya ci karo da wannan kiyasin nasu sai su ce to don haka su ba za su karba wannan dalili ba saboda suna da kiyasi na'am to malam baka kiyasi hanya ce shi ne ma abin da nake so yi ma da ake malam kiyasi dama ai an dauka yana daga cikin hanyoyi da ake hanyoyi da istinbadin dalilai da hukunce hukunce na shari'a yawa to amma shi kiyasin ai ba baya zama dalili shi kadai a karan kanshi to kenan eh, yawanci zaka samu yana da abin da ya goya mai baya daga cikin ita sunnar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma aya alqur'ani irin kiyasin da yayi karo da yawa shine abin nufi kiyasin da yake ya ci karo da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan mm. wasu daga cikin su sai su ce to ai su kiyasin su shi za su yi aiki da shi saboda ya ci karo da sunna maimakon su yi watsi da kiyasin nasu mm. su ɗauki sunnar manzon sallam a'a sai su mm. akasa abin su juya shi sai a ɗauki kiyasin sai a ɗauki kiyasin aje sunna shi ma dai wannan yana da alaƙa kusan da irin wancan na farkon so da shi ma kiyasi akwai nau'i na amfani da hankali da tunani a ciki to kaga shi ma wannan kuskure ne saboda sunnar manzon Allah sallallahu tana gaba da komai bayan alkur'ani mai girma babu wani abu babu wani dalili da yake gaba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mabubbuga na shari'a babu wata mabubbuga ta shari'a bal kusan ma wurin kafa hujja ai ɗaya ne da alqur'ani da sunna kusan matsayin sa daya na'am sai dai kawai girma na matsayi kamar yadda malamai suke cewa ulul manzila shine alqur'ani yake gaba da sunna amma ta fuskar kafa hujja duk mm. mas'alar da aka kafa hujja aka kafa hujja da sunna akanta to haka ɗaya take da matsalar da aka kafa hujja da aya alqur'ani a cikinta saboda me saboda manzon sallallahu yake cewa ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu malamai suka bayani suka ce mithlahu din nan da yace mm. ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai wasu athar ma da suka nuna kamar ina tuna wani athari da a ciki a manzon sallah wani daga cikin tabi'ai ne ko sahabbai in ban manta ba yake cewa kana jibrilu hmm. yanzilu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bis sunnati kama kana yanzilu alaihi bil qur'an ma'ana jibril ya kasance yana yi ma manzon sallam wahayin sunna kamar yadda ya kasance yana yi ma yana yi mushi wahayi da ainihin alqur'ani bal ma malam idan muka lura da ainihin qadiyyar sallah ma in kaga hmm. lokacin da annabi ya isra'i da mi'raji ya karbo sallah hmm. daga baya jibril gabriel shi ya zo ya kware da gaske ya zo ya mai ita ya koya mai ita a aikace ba eh. yau kuma Allah subhanahu wataala ya tabbatar mana da a cikin alqur'ani cewa manzo Allah sallallahu alaihi mm. baya faɗin sarran shi kuma yin ta anil hawa in huwa illa wahyin yuha akwai dalilai da dama wanda wasu daga cikin su mun yi shirye-shirye a baya akan akan waɗannan abin da ya shafi wannan bangare to wannan abu na biyu kenan malam usman sai abu na uku dama abubuwa guda hudu muka ce kuma ambaci biyu eh mun ambaci biyu yawa to sai abu na uku shine abin da ake kiran shi zauki wanda wannan yawanci yana samuwa ne ta ɓangaren mutanen da suke jingina kansu zuwa ga sufanci abin da ake kira da zauki shine abin da zuciyar mutum ta raya mai eh. abin da ya ji shi a cikin zuciyar shi ya ji cewa wannan ya kamata a ce bautawa Allah da shi yau an yi ibada da shi ya zama ibada ya zama bauta kuma malam idan ka lura yawancin abubuwan da suke faruwa daga gurin sufaye hmm. na wasu sabbin abubuwa bidiyo'i da suka shiga sai kaga kamar ta hanyar wannan abin da ya zauki kwarai da gaske sosai dan ai zaka ji har suna da wata ka'ida cewa su wani lokaci wasu daga cikin shehinnan su wai suna karban sako kai tsaye daga Allah subhanahu wataala ba tare hmm. da wahayi ba haddasa ne kalbi eh, a rabbi suna haddasa ne kalbi a rabbi saboda haka shi idan a zaukin shi a sarrin shi da tunanin shi yake eh. cewa wannan abun bai dace ba to kawai sai ce shi ba zai aikata shi ba shi yasa su da zaka samu har wasu suna iya ganin cewa sun kai matakin da za su fita daga haddin shari'a su shari'a ba da hau kansu ba wanda wannan kaga idan mutum ya imani da wannan kafirci ne wannan duk mutumin da yake da tunanin cewa akwai matsayin da zai kai shari'a ta soka daga kanshi wannan zai iya kafirta Allah ya tsare mu don haka shari'a ba a kwatanta ta da wani abu na tunanin dan adam ko san ran shi duk abin da ya zo a sunnar manzo Allah sallallahu ko ya zo a cikin alkur'ani mai girma sawa'un ya dace da sarran mutum ko bai dace ba to abin da yake wajibi akan shi shine sallama ya imani da shi ba tare da wani sa'in saba ko wata tantama masha Allah wannan abu na uku kenan na'am sai abu na hudu hmm. shine siyasa to shi ma an samu masu kalubalantar nassoshi na sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar siyasa wanda wannan yawanci ya fi samuwa a cikin waɗanda suke rike da madafin iko hmm. shugabanni da sarakuna musamman a irin wannan zamanin da muke ciki na gwamnatoci da ake amfani da abin da ake kiran shi constitution hmm. sai a kawo abu a sunar manzan Allah sallam a ce manzan Allah sallallahu sallam ya ce kaza sai ka ji wani ya ce to ai kuma mu a constitution din mu ya ce kaza subhanallah kaga wannan ba karamin lalle wannan kan wannan musamman a zamanin nan kan shine yafi aukuwa gaskiya yawa sosai a wannan zamanin yana da yawa sai ka ji an ce a constitution kaza sakin layi kaza to kai fa sakin layi fa kake kawo fa ana ce maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kana cewa sakin layi gaskiya kaga abun ko haduwa ma ba sai ba yawa to dan haka wannan shi ma hanya ce daga cikin hanyoyi da masu bijire masu sunnar manzon Allah sallan ko kuma waɗanda ba sa girmama ta suke bi hmm. wurin su nuna rashin dacewar ainihin girmama ta hmm. to dole mu kiyaye waɗannan abubuwan hmm. kuma ma malam idan ka kalli waɗannan abubuwan guda hudu ni na ga kamar za su iya shiga karkashin lema ɗaya kamar abubuwa ne da suka shafi son zuciya duka kwarai da gaske kusan ai dukansu suna komawa ne ga san zuciya in ba ah. haka ba duk mutumin da yake ya yi imani da Allah subhanahu ta'ala da manzansa hakikanin imani to ai duk sanda wani umarni ya zo mishi daga Allah subhanahu ta'ala ko daga manzon Allah sallam baya wata tantama sami'na wa ata'na da gaske inna ma kana qawlul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na kamar yadda zamu zo mu ji a cikin dalilai da suke nuna wajabcin yin imani da sunnar manzon sallam da kuma girmama ta tayib malam Allah ya saka da alkhairi da wannan matashiya da kai lalle a ya fa'idantar sosai har yanzu dai masu kallo masu sauraro za su buƙaci mu ji cewa ainihin dalilai da suke gwada mana wajibcin girmama sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga cikin alkur'ani mai girma ko kuma daga cikin hadisai annabi sallallahu alaihi wasallam na'am to a kamar yadda muka gabatar mana usman akwai dalilai waɗanda suka zo a cikin alkur'ani masu tarin yawa waɗanda suke nuna wajabcin girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai faɗin Allah subhanahu ta'ala a cikin suratul nisa hmm. fala wa rabbika لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نعم أتكلم وانا آية الله سبحانه وتعالى yana rantsuwa da kanshi kaga duk abin da Allah koyi rantsi kaga ba karamin abu bane karamin abu bane sai da Allah ya rantsuwa tukunna yace fala wa rabbika yace ina rantsuwa da ubangijinka ina rantsuwa da mahaliccinka la yu'minuna mutanenka da al'ummarka ba za su taɓa yin imani ba ba su taɓa kasancewa masu imani ba mm. hatta yi haƙƙi mu kafi ma shajara bainahum har sai sun sanya ka ka zama mai hukunci ka zama hakimi a tsakaninsu ma'ana duk sanda wani abu ya taso musu to kai ne wanda yake mai hukunci kai ne marji'i a gare su mm. sannan ba a tsaya nan ba eh. domin mataki uku Allah subhanahu ta'ala ya ambata hmm. farko su zama sun ya zama sun sanya shi a matsayin shine mai hukuncin hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum sannan sai ce thumma la yajidu fi hmm. anfusihim harajan mimma qadait sannan ya zama ba sa jin wata sosuwa a cikin zukatansu hmm. dangane da hukuncin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke ma'ana da zarar mazan sallah ya yanke wani hukunci to kai tsaye kawai mutum zai sallama ne ya karba sawa'un ko da yana sawa'un ya mai ya masa ko bai mai ba mazan sallah baya yanke hukunci mutum ya ce ai ai kaza ai kaza ai ba ai adalci ba kamar yadda wani mm. mazan sallah ya taba yanke wani hukunci mm. ya ce ya ce ya ce ya ce mm. ya ce wai kai adalci eh sai mazan sallah ya ce wai hak mun eh yi adil idalin lam wai zai adalci idan ni ban yi ba sallan bai yiwuwa mazan sallan ya zalunci saboda shi mu'ayyid ne bil wahayi Allah subhanahu ta'ala yana karfafa shi da wahayi sai abu na uku shine wa yusallimu taslima sannan kuma su miƙa wuya cikakken miƙa wuya kamar ya zama cikakken miƙa wuya bai yiwuwa idan akwai shakku akwai shakku a cikin zuciya ba yawa don haka wannan aya kai tsaye tana nuna mana wato matsayin girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ya zama mutum sunnar manzon sallam tana da wani matsayi mai girma a cikin zuciyar shi a ƙari akan wannan akwai kuma wata ayar ita ma har ila yau da take nuni akan haka hmm. faɗin Allah subhanahu wata'ala inna ma kana qawlal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na da kuma fadin Allah subhanahu wata'ala har ila yau a cikin suratul nur duk waɗannan ayoyin suke la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum بعضا إتي قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم waccan aya Allah subhanahu wataala yace inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkumu bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na ma'ana Allah subhanahu wataala ana yake cewa wato muminai sun kasance idan wato Allah idan aka kiraye su zuwa ga wani umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya hukunci a tsakaninsu to suna faɗinsa shine amsar da suke bayarwa mm. dangane da wannan umarni shine su ce sami'na wa ata'ana mun ji kuma mun yi biyayya ma'ana ba sa wata tantama mm. ba sa wata sa'insa haka a ɗaya ayar da muka kawo Allah subhanahu ta'ala yake cewa la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da ma'ana kada ku sanya mm. kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai muku ya zama ɗaya da irin kiran da wani shi zai muku ko kuma kada ku sanya kiran da za ku yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ɗaya da kiran da kuke ma junanku ma'ana ya kunshi shi annabi ne ya kiran kuma shi ne za a kira ma'ana ba daidai bane manzan sallam ya kira sai mutum ya rika jin cewa kamar wani mutum ne adi ya kira shi ordinary mutum mm. yayi wannan kiran ba ɗaya bane saboda manzan sallam amsa umarnin shi biyayya ga umarnin shi wajibi ne kai tsaye ba tare da wani abin na wata wata wata wata wata tantama ba sannan kuma wurin kiran shi annabi sannan wurin kiran shi annabin dole lissan da mutum mm. zai kira annabi ya kira shi ta hanya ta girmamawa da mm. usulubi na mutuntawa kamar yadda misali bai ba daidai bai mutum zai kira sunan manzon sallallahu ya kira shi gundarin shi kawai kamar wani mutum ne ordinary mutum gama gari lallai akwai kuskure ko kaga a cikin waɗanda suke goda san annabi sallallahu alaihi wasallam da kiran sunan shi kawai ya muhammadu kwarai da gaskiya ya muhammadu ya muhammadu ko kuma ana kiran sunan manzon sallallahu ana kada kada ana raye-raye wannan akwai hmm. rashin girmamawa a ciki lallai ne to Allah ya sa a a ciki a ƙarshen ayan Allah subhanahu wataala yake cewa fal yahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi hmm. an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim Allah subhanahu wataala yake cewa waɗanda a hirdin su nan gargadi ne Allah subhanahu ta'ala yake yana ja musu kunne waɗanda suke saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ci su kula su kiyaye kansu an tusibahum fitna kada wata fitina ta same su a nan al'imamu ahmad ibn hanbal yake cewa a tajrimal fitna ya hmm. me ake nufi da ita wannan fitinar da allah subhanahu ta'ala ya ambata a hmm. cikin wani aya ce alfitna to shirk ya ce fitina ita ce shirka ya ce la'allahu idha khalafa hmm. ko idha radda إذا da رد شيئا amrihi أمره نعم. وقع في في قلبه شيء من الزيغ فيهلك سبحان الله يتي لألا mutum wata shakka ko wata tantama ta faɗo a cikin zuciyar shi dangane da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga nan kuma zai iya karkacewa ya bar hanya daga nan kuma ya halaka ka gaska mu dama eh, duk ka'ida shine idan mutum ya bar abin da aka sa shi zai je yi abin da ba a sa ah, shi sosai ko aishe sa hausawa <laughs> suke da wata karin magana da suke cewa hmm. ah, idan mutum ya ki sharar masallaci to zai yi ta kasuwa lalle to a don haka wajibi ne kai tsaye hmm. idan idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ya hmm. zama mutum yana gaggawan wato aiwatar da wannan umarni ba tare da ainihin yayi wata tantama ba ko mm. yayi wata abin sa'insa wannan kaɗan kenan daga cikin ayoyin alkur'ani wanda na san akwai wurin da za mu zo insha Allah mm. wanda za mu yi magana akan dalilai da suka bayyana matsayin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin alkur'ani wanda a daidai wannan gaba insha Allah za mu yi sardin kusan ayoyi da dama waɗanda suka yi magana akan girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malam Allah ya saka da alkhairi duk da cewa dai gaskiya malam ya fa'idantar da mu kamar yadda malam ya faɗa akwai wuri da za mu zo mai baje koli wurin ainihin gano sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da dalilai da za su yi mm. magana sosai da sharhin su akan abin da ya shafi girmamar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to har yanzu dai malam za mu so mu ji shi ainihin mai sunnar mm. daga bakinsa ko kuma wani ainihin aiki da aka yi a gaban shi dai ko kuma aikinsa da yake nuna girman sunnar tasa na'am to kamar yadda muka gabatar akwai dalilai suma daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna wato matsayin girmama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadan daga ciki akwai hadithin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito a cikin as-sahihain wanda Abu Hurairah radiyallahu anhu ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sallam yake cewa da'uni ma taraktukum ma'ana ku rabu da ni matukar na kyale kuto kada ku rika yawaita bin kokkofi hmm. da tambaya hmm. ta kokkofi yace fa in ma ahlaka man kana qablakum hmm. kathrata su'alihim yace abin da ya halaka waɗanda suka kasance kafin ku na al'ummu hmm. yawan tambayoyinsu tambayawa da take ta ba gaira ba dalili tambaya da ba ta da wani amfani ba za ta amfanar da mutum ba a addinin shi ko hmm. kuma rayuwar shi ta duniya to irin wannan yawai tambayan manzon sallallahu ya ce shine abin da ya halakar da al'ummun da suka zo kafin ku yace waqtilafihim ala anbiya'ihim da kuma yawan sabani da bijire ma annabawansu da suke yi kuma malam lalle fa idan ka duba ka kalli kissar da ta zo a cikin alkur'ani misali akan banu isra'ila mm. yawan tambayoyi da suka dinga wa annabi musa na kwakwaf har tambaya suka cewa su suna so ma ya nuna musu allah su gani kuru eh. to ka wannan ai an wuce gona da iri cikin irin wannan tambaya sosai yawa to manzo sallallahu yake cewa fa idza nahaytukum an shay'in mm. fajtanibuhu yace idan na hane ku daga wani abu to ku nisance shi ku guje mu wannan abu ma'ana kar ma su zo kusa da shi yawa kada ma ma su yi shi kada ma ku zo kusa da shi saboda duk sanda mutum ya kusanci abin da aka hana shi to karshe zai fada zai fada hmm. kuma kaga wannan shi sai aka aka aka yi hani daga bibiyan abin da yake akwai shubuha a ciki hmm. yace man taka shubuhati faqad istabara li dinihi wa irdihi wa man waqa fi shubuhati waqa fi haram duk wanda ya bibi shubuha abin da yake ba ma zallan hani bane kawai akwai dai nau'i na wato rudani a ciki eh. to shi kan shi wannan abin zai kai mutum ga fadawa haram kuma irin shi ma an hana mutum ya kusanta in ka lura ma salon alkur'ani yawanci shi ma haka yake idan aka hana wani abu mm. to ba shi din direct ba kusantar shi ma kaga da Allah ya magana akan zina mm, sai ce wala taqrabu zina yawa kar ma ku kusanci zina ware da gaske malam Allah ya saka da alkhairi duk da cewa malam ya koro mana bayanai mm. dangane da ya abin da ya shafi dalilai na ainihin girmama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mm. insha Allahu za mu dan dakata da malam anan gurin insha Allahu malam ya numfasa masu kallon mu za mu tsaya anan gurin sai dan bayan takin lokaci na hutu insha Allahu za mu dawo mu ci gaba da jin dalilai daga wurin malam da suke gwada mana girmaman sunan annabi sallallahu alaihi wasallam daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma aikinsa saboda haka ku kasance tare da mu har zuwa lokacin da za mu dawo assalamu alaikum